الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا يعملون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا تخرج من يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة مسلمين asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina mana gaisuwa ta musamman gaisuwa ta Juma'a. Allah ya nufe mu da halartar sallar Juma'a ɗazin a ko'ina a wannan gari na tabbata inda ake ibada kuma gashi mun haɗu a matattara ta ƙur'ani kuma a wannan wata mai cike da albarka da alkhairi watan Ramadan. yadda Allah ya tara mu haka ya tara mu gidan rahama haka kafin na ci gaba ina so in ja hankalin mu Allah ya ce in ana karatun Qur'ani kowa ya shi wa idza quri al fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu aljannu waɗanda suke ba mutane ba aljannu da suka ji ana ƙur'ani suka ce ku shuru وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله إذا الجني الجني the creators of the unknown world will hear the Quran and will be commanding the people to be quiet what about the human beings يا قومنا yan uwa masu albarka na biyu saboda girmama ƙur'ani ma har ma mun sha ba da fatawa haramun ne ka sa ƙur'ani a matsayin ringin ton ɗin haram sa ƙur'ani ringin ton an kira ka sa dai, sa jishurai mutum basu la ya juzu saboda mai dalili biyar five reasons I will tell you remind me at the end of the tafsir dalili biyar haramun ne ka sa ainihin qur'ani ringin ton ina manta ku tuna min zan gaya muku ma na taɓa ɗan sake tuna muku kitabullah Allah ka gafarta yan uwa yau mun shiga rana ta tara kwanci-kwanci wai tafiya nesa alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata laraba alhamis wata juma'a yau kwana nawa tara tara tara da ramadan yau ko takwas ne tara tara kuma yau ita ce rana ta ainihin shirya da fara tafsiri haka ne اليوم هو اليوم الخامس لا السادس من بداية تفسيرنا لهذه السنة to malam karanto mana ayar da za mu tashi a kan ta yau masu ƙur'ani ku dubi ƙur'anin in ba ka da shi kai shuru ka sa ku ne da kyau Allah ya ba mu ladan saurari na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزنون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا ألا ما فرطنا فيها وهم يحمل أوزارهم كاملة الله تبارك وتعالى يكي يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون wannan ita ce aya ta 31 a cikin wannan sura ta shida suratu al'an'am Allah ya ce allazina kazzabu bi liqa'illahi qad khasira waɗanda suka ƙaryata haɗuwa da Allah sun yi hasara sun yi hasara ita kuma hasara abinda ake nufi wato taɓewa taɓewa ita ce hasara waɗanda suka ce ba zai yiwu a haɗu da Allah ba ba kiyama ba gaskiya ba ne Allah ce sun yi hasara sun taɓe hatta idza ja'atu musa'atu baghtatan qalu ya hasratana suna nan a cikin wannan hali har lokacin da as-sa'a ta zo musu me ce sa'a Qur'ani mai girma yakan ambaci sa'a yana nufin tashin kiyama kwarai ko anan kiyama yake nufi misali ya ce iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar kiyama yake nufi nan ma a saa kiyama yake nufi amma a cikin wata sura ya ce wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a ka kadhalika kanu yufakun sa'a guda biyu ka duba wa yawma taqumu as-sa'atu lokacin da sa'a kiyama za ta tsaya yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a the criminals masu laifi za su rantse su ba su zauna a duniya ba illa sa'a kaga sa'a guda biyu ɗaya sa'a ta farko kiyama ake nufi amma ta biyu ana nufin a period in time wannan malaman balaga suna kiransa mai aljinas menene aljinas ka faɗi kalma ɗaya amma tana iya ɗaukar mana guda biyu na ba ku kalmar ni'ima anan amana guda nawa ma'ana guda goma ni'ima takan zo a ma'ana guda goma haka misali alkhairi alkhairi a qur'ani kan zo ana nufin me abu mai kyau mithqala daratin khairan yara abu mai kyau ake nufi in taraka khairan wasiya kudi ake nufi haka kalmar addin addin a qur'ani takan zo a ma'ana wajen guda biyar addin kan zo ana nufin musulunci misali inna dina illa islam musulunci ake nufi lakum dinukum ba musulunci ake nufi ba addini irin na gargajiya kuma addini kan zuwa qur'ani ana nufin tashin kiyama dan ya ce wa inna ad-dina lawaqi maliki yawmiddin addini kan zo a qur'ani amma ana nufin ainihin harkoki ne wa da kullun wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftaru to haka anan da Allah ta'ala ce as-sa'a ana nufin tashin kiyama ne domin za ta zo ne a lokaci guda kawai la ta'atikum illa baghta za ta zo muku ne kawai abruptly unceremoniously ba tare da kun to shine Allah ke cewa waɗanda suka ce haɗuwa da Allah ƙarya ne sun taɓe suna na hasa'a ta zo musu baktatan qalu ya hasratana Alama ma farratna fiha sai su dinga cewa wayyo kai co kai co farratna mun yi wasa shi ne farrata ke kai co wasan da muka yi a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba an ce nadama da ta fi kyau ka yi ta tun yanzu tun yanzu ka yi nadama in aka je lahira nadama mai amfani da suka ce khairun nadama fi duniya wa sharrun nadama fi الآخرة idan ranar lahira mutum zai dama ya ce had I known a zuwa ta lokaci Allah ka sami da dama a duniya gaba mu zuce gyarawa suna cewa ya kai tunmu saboda wasa da muka yi wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim suna dauke da kayan su na zunubi a gani ko suna dauke da zunubin su niki niki a bayan su sai Allah ta'ala ce ala sa'a ma yazirun kai tir Allah wade da irin wannan kayan nauyi da suka dauka wannan kayan nauyi da za su yi dakon shi kai yayi muni kuma gaskiya ne a ce mutum yayi kayan zunubi wani mawaki yana cewa da larabci fa kayfa tutiqu yawm ad-din hamlan li awzar al-kaba'ir kan ka, ka, ka, ka, كالرواصي وأياما عصيت الله فيها وقد حفظت عليك وأنت ناس فكيف تطيق تهزاك إياه يوم الدين حملا كتزاك إروكا كأوكي من فينك كالرواسي كما الدواسو وأياما عصيت الله فيها وأنا da ka الله وقد حفظت to been recorded an rubuta wa an ta nasi kai kuma kamanta ba ilaha illallah yasa abun tsoro ne kiyama ce to wa kai wannan amma kamanci shi yasa yana daga cikin na ga muku haddace wancan ku haddace wancan addu'a mun karanta da ku anan a cikin Abu Dawuda da Imam nasai Albani ya inganta hadithin hadithun Mihjal me yace ya ji wani mutum a tahiya sai ke cewa Allahumma inni as'aluka Allahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم بيتي قد غفر قد غفر قد غفر حصل يجي أن غفر تامسا كحدث وانا أدو نما أنا حدث ككويا ما إيالي da matanka da almajiranka aikin alkhairi jiya mun karanta hadisi ballighu anni walau ballighu anni walau aya har muka ce hadisin akwai mai taklif da tashrif da kuma mai takhfif saboda haka a haddace irin wannan addu'a a kiyaye ala sa'a ma yazirun Allah wadan irin kayan nauyi da za su dauka inji Allah azza wajal Allah ka tsare mu da irin wannan kayan nauyi din wa mal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu Allah ya ce ai rayuwar duniya shine hayatu dunya me yasa aka kira duniya duniya suka ce lidunuwiha lidunuwiha saboda kusa take ba ta da tsayi daɗinta ba tabbas daɗinta zai kare. wahalarta mai karewa ce kuma ƙarya ce domin a duniya wanda ya zagi Allah ma Allah ya ba shi duniyar sai me ko kuwa fir'auna bai ce shi ne Allah ba Allah ya ba shi duniya ba ya ce ana rabu rabbukum al'ala ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi amma Allah ya ba shi duniya and so what annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban halitta wata ran sai a kwana ba a ci a gidan shi ba dan gatan Allah bai ci ba makiyin Allah ya ci har ya da kai da kuɗi a nuna maka duniya ba komai ba ce ya tabbata a hadithi da duniya nauyinta ya kai fiffiken sauro ai ka san sauro menene sauro bari fiffiken sa kuma ya ce to da darajar duniya ta kai fiffiken sauro abun Allah wallahi da Allah bai ba kafiri ruwa ya sha ba لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا شربة ماء ما سوى كير الدنيا كافري إذن كيرجا بلونيز الدنيا قدابهم بابس المشكين The first thing إذن كسان دنيا باكوم المشكين هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أقل من الذليل تسم بسحرها قوما وتعمي وهم متحيرون بلا دليل إجمالا من تعليم المتعلم إذن كراتون صورنا نبايا دنيا كده to shi ne Allah ke cewa da mu wamal hayatu duniya illa la'ibun wa rayuwar duniya wasa ne kawai da wargi kamar a ce yara sun yi mota irin na sille. sun sulle a ƙasar hausa wanda ya sun sulle ya ɗaga hannu ko kun zo kurmi new york na ce yi muku hausa sulle duk wanda ya zauna a ƙasar hausa a ƙauye idan aka noma dawa ko ba haka ba gafa malam in aka yi girbi harvest to wannan karan da ke kwance shi ake ce masa sulle yanzu an gane dalla dalla eh, akwai kara akwai sulle an gane ko yana da kyau hausa ka santa ka kiyaye ta domin sakon da kake iya da sako the means of communication you got to know it it is the medium of communication any language you have to know it well shi sa malamai ke sanin larabci da kyau turanci masan shi da kyau in faransanci ne ka san shi da kyau domin shi ne hanyar da kake iya da sako Allah ta'ala ya ce rayuwar duniya wasa ne kawai da wargi to nake cewa kamar yara ne su yi mota irin ta sille irin ta kara ko ga yara suna wasa su yi ainihin gidan kasa ni wallahi wannan mota haka ga suna kuka fa aikin banza kuma sai ga an rusa abu misali ya zama la'ibin wala to Allah ce haka duniya ce haka take ka tashi an haife ka ka girma ka mutu ba shi kenan ba dole ka tafi dole ka mutu to Allah na jan hankalinmu haka duniya take wala darul akhiratu khairul ladina yattaqun afala taqilun amma gidan lahira shi yafi gasuwa ga masu tsoron Allah sai ce ba ku da hankali ne Qur'ani afala taqilun ba ku da hankali nan ya ba mu comparative analysis Allah says here the life of this world just a play and first time but hereafter al-akhirah is the base for those who keep their duties to Allah al-muttaqi is he that keeps his duty to Allah. He has good consciousness. Okay. أَفَلَا تَأْقِلُونَ Don't you have common sense? Al-Aql. To tell you this life is transitional. More transitional than the transition itself. It can never ever last. Where is the Pharaoh? Where is Pharaoh? and the Pharaonic dynasty أين فرعون وأين المملكة الفرعونية كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا وهل شيء يصون من البواري يتي kamar يسوع. a يسوع. su ba kamar ba a they're gone saboda haka Allah na gaya mana duniyan nan tsohuwa ce tsohuwa ce amma tana nuna maka ita budurwa ce tsohuwa ce tsoho ta tsufa ta mokaɗe ta tamoje tamoji mokaɗaɗɗa barkaɗaɗɗa bukararra amma it pretend to you cewa yarinya ce kyakkyawa kaga tsohuwar karuwa ta ji ta ɗauko birin ta sa kirji wai ta budurwa ce ƙarya ne to Allah na jan hankalin mu duniya ka ta mu malamai sun ce ku an yi ku a duniya ne kamar examination hall ku zauna ku rubuta jarrabawa ku the script you receive it later sakamakon lokaci na zuwa ku sai haga mai ka rubuta Allah ka samu rubuta alkhairi Allah Allah muna roƙonka ka tausaya mana karin faɗa cikin laifi ka kwace mu daga sharrin kanmu da shaidanin saboda haka Allah ya gaya mana rayuwar duniya wasa ce kawai da wargi gidan lahira ita tafi amma ga masu tsoron Allah me tsoron Allah tsoron Allah ba yadda kake jin tsoron maciji bane ba hmm. yadda kake jin tsoron barawo bane am ah, roba hmm, hmm. bayan da kake tsoron gobara ba ne amma duk ka ce tsoro ai tsoron Allah tsoron maciji tsoro tsoro ba akwai mamanci maciji kana tsoro don kada cuce ka in ka samu sanda sai ka kashe shi kawai ka huta amma shi tsoron Allah ya haɗu da soyayya suka ji girmansa ya cika zuciya da an karanta aya sai ka ji kana kuka sai ka ci astagfirullah abinda nake na tuwa tsoron Allah ke suka ji kana son shi ne tsoron Allah kuma wallahi billahi talla na muku rantsuwa Allah ba ruwan shi da kabilarka ko kasarka ko garin da ka fito ko kudinka ko tarin karatunka in ba tsoron inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir Quran 49 verse number 13 the best of you is the best attitudinally in attitude in moral rectitude shi ya fi shi ya sa salman al-farisi ɗaya daga cikin sahaban annabi muhammad yana cewa abil islamu la abali siwahu idha bi qaisin aw tamimi ni ubana shine musulunci ba ni da uba in ba shi ba ɗaya kuma yana cewa عليك بتقوى الله في كل لحظة ولا تترك التقوى اتكالا على نسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب نهر تدصوران الله كو اللوكتي سوال صوران الله قاشنا يا بلال قاش بقر فاتح رشن صوران الله يا هلك أبو لهب قاش كما دنجي مزان الله كدوبا أبو لهب دنجي أنا ما دموتني bilal baka fata ne amma dan aljanna ne wai tsoron Allah Allahumma ja'alna minal muttaqin dan haka Allah ta'ala ke cewa wato gidan lahira shi yafi lilladhina yattaqun afala ta'qilun shin ba ku da hankali ne to anan kuma ina son ja mu. in ka ce hankali wato kun ga bahaushe sai ce hankali asalin hankali larabci ne saboda kusan 98% na wasu da larabci ne ka ka bincika da kyau a afirka babu yaren da larabci ke da yawa a ciki in ka cire kiswahili irin hausa swahili in ka je east africa kenya uganda za ga su larabcin ya fi yawa sun ce uhuru not yet uhuru daga al-ihram amma wasafa hankali daga akali ne larabci akal bahaushe ce hankal hankali almajiri daga almuhajir allo daga allauh alkama daga alqamh sharri الشر الخيري alkhair. tagiya a taghiya fitila fatila duk ba naka ne. to kuma duk yare wannan ana kiransa sociology of language duk yare sai aro ya in ba haka ba it becomes an extant language to hankali iri biyu ne <clears throat> akwai abinda malamai ke kira al-aqlus salim da al'aqlu saqim akwai hankali mai lafiya to shine hankalin musulmi kenan hankalin mumi akwai hankali mara kyau irin na kafiri zai ci alade ya yi tsiyataku ya yi zina ya zana dodo a jikinsa yana ganin hankali ya sha giya ya yi ihu cikin jama'a kuma a yi masa taki ya zagi baban shi ya ce ya yin man true to kaga shi aurensa hankali ne amma ana kiransa al saqim negative intellect to idan Allah ya magana hankali wanne yake nufi yana nufin al-aqlu shine ibn al-qayyim ya faɗa yake cewa fa'ala uqulikum al-afa'u fa innakum adaytum al-ma'qula wal manqula وزعمتم أن العقول kafila بالله أين العقل كان kafila. نعم Kuna cewa hankali hankali wani irin hankali shi yasa musulunci da hankalinka sai ƙur'ani ya zo ya kama hannunka ya saka hanya ya ce duk hankalinka kamar mutum ne mai ido yana iya gani baya bukatar wani gilashi to komai karfin idanunka kana bukatar haske haka ne duk kwayoyin idanunka in aka saka a ɗaki mai duhu ya za ka yi suka ce na fitila shi ne suka ce suna da ƙwarani suna fitilanka haka ibn al ya faɗa a cikin baitocinsa yana cewa ka tarfi duna dau'i laysa bi mudrikin hatta yarahu bukratan wa asila cikin lamiya yace kamar ido ne idan babu haske you can never ever see until the light is brought to you babin da ke haskaka mana hanya qala allah qala rasulu qala sahaba saboda da Allah ta'ala ce afala taqilun ba ku da hankali ne ya Allah muna da hankali ka ƙara mana hankali dan gane gaskiya je ka aya ta gaba malam qad na'lamu innahu قال نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الله تعالى يتي منسني يا رسول الله والله yana bata maka rai abin da suke yi an gane ko shine qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun mun sani cewa karyata ka da suke yi yana bakanta maka rai ya rasulullah mun sani kai hakuri amma ka sani fa innahum la yukadhibunaka ba sa karyata ka walakin adh-dhalimin bi akla jahdun adh-dhalimai suna musu da ayar Allah ne Allah here says, the ulama call this the method of giving peace to the heart of the Prophet. Sallallahu alayhi wa sallam. قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيْحَظُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ We know what they keep on saying makes you aggrieved. It makes you aggrieved. Take it easy, Ya Rasulullah. فَإِنَّهُمْ لَا They don't deny you. They know that you are on the true lie. They know. But وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِأَتَجْهَدُونَ They deny Allah's signs. They know you're speaking the truth, but deliberately they deny and reject Allah's rules and regulation. So take it easy, Ya Rasulullah. They deny you, but they know well that you are al-amin the reliable the trustworthy malamai suna kiran wannan uslubi eh, tasliya wato a faranta masa rai a kwantar da hankalinsa karka damu sun san gaskiya kake yi an gane ko aya ta gaba ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا أزوى قرش wannan ita ce aya mai lamba 34 a wannan sura mai lamba shida al'an'am Allah na sake ba annabi haƙuri sai yake tunatar da shi abin da ya faru Allah ya ce ai manzanni da suka zo kafin kai su ma an ta su ai Is not something new Wala ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا وعلى ما كذبوا an قريتا su suka yi hakuri saboda kada yi. wa udhu hatta atahum nasruna an cutar da su har lokacin da taimakon mu ya zo gare su so kai ma ka yi hakuri kuna iya tunawa wani annabi ne kafirai wato suka jefa shi a wuta kaga wannan cutarwa ne sun jefa annabi ibrahim khalil a cikin wuta amma mai allah ce na rukuni نار wa salaman ala. Ibrahim wa وارادوا bihi كيدا fitan akhsari sun yi nufin sharri Allah ya gama da su annabi yusuf an jefa shi a kurkuku qala rabbi sijnu ahabbu ilay mimma iduna ilay wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhin wa kun min al-jahilin kaga ya gabu da wahala annabi nuh suka ce mai bal huwa kadhabun ashir sayalamuna gadan man al-kadhabul ashir kasunan da yawa annabi shu'aib walau la rahatuka la rajamnak ba dun danginka ba da mun jijjefe ka innaka la antal halimur rashid suka ce da manzon Allah makareci to shine Allah ta'ala ke cewa manzanni da suka zo gabaninka an karyata su amma sun yi haƙuri ya rasulullah fa sabaru ba na kai ma kai haƙuri yan uwa ba abin da kai haƙuri fa daɗi akwai haƙuri kan bin Allah ka fitar da zakka sai da haƙuri ai kana son ana sanyi lokacin winter ka fita ka je sallah su bai kuna fita sallah da winter sai da haƙuri wannan ce kai ku kawo bargo ai Allah gafurur rahim ne la kare ka je ka sada zumunta ka tafi afirka idan ka je afirka ka kai ziyara ka je kumashi ka je tamale ka je kano ka je zaria sada zumuntan ka sai da haƙuri a new york ma duk unguwar da ka sani kana dangi kai musu ziyara sai da haƙuri sallar nafila sai da haƙuri da yawa cikin mu ba sa iya sallar asham din nan da an yi lisha sai ga an tafi gidan kwanta sai ka yi haƙuri dan uwa That is your golden opportunity. If you miss it, you miss it all. hakuri kan Allah. Allah ka ba mu hakuri. Akwai kuma hakuri gabarin sabon Allah. Kwarai. Mm. Domin zuciya tana gyara maka sabo. Kamar da Allah ya faɗa a cikin surat Yusuf aya mai lamba hamsin da uku ya ce wa ma'ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. yawanci rai kan kawata mutum sabon Allah kallon haramun shan haramun aikata banna na'am to sai ka yi haƙuri gaba da sabo na uku akwai haƙuri kan bala'in ubangiji ka gamu da rashin lafiya mata ta mutu uba ya mutu dangi su sai ka yi haƙuri haka rayuwar take al'imam shafi'i lokacin da ɗansa ya mutu yana binne shi sai dariya sai cike sai ce ina murmushi ne domin shaidan in kuntata masa in sa masa bakin ciki ni na tun da Allah ne bani ya karba na haƙura sai malamai suka ce to amma kuma ai annabi muhammad da aka yi masa rasuwa shi ya yi hawaye ai sai muka ce shafi ya san abin da yake nufi shi yasa ce wala nablu wannakum bi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمس والثمرات وبشر الصابرين سوانيني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون البقرة 155 5657 haƙuri kenan الله haka Allah wato an riga an ƙaryata manzanni gabaninka amma fasabaru suka yi haƙuri ku gaya min annabin da ya shekara 950 yana wa'azi annabi me? annabi wa? wa zai ni ayar kusa a majalisin na yin tambaya wa zai kawo min ayar da Allah ya ce ya zauna shekara ainihin dubu minus 50 wa zai bani ayar na am gafa malam karanto ta muji فأخذهم الطوفان وهم ظالمون بارك الله فيك chapter number 29 Allah ya ce mun aiki annabi nu فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ya zauna shekara dubu in ka ɗebe hamsin abinda nake cewa annabi nume ya yi haƙuri ya yi to ana son mutum ya haƙuri ka yi da matarka tun da mu ambaci haƙuri kuna ji na? tun da ambaci mata barin gaya muku wani abin da imamu ahmad ya gaya ma imam ahmad bin hanbal allah ya kara masa yadda ko da wasu malamai suna cewa ruwayar ba ta su amma kalli content din da ɗan sayi aure ce kai ɗana yanzu kai aure ka samu mata zan gaya maka abu guda goma idan ka rike za ka zauna lafiya da matarka rayuwarku ta aure za ta zama paradise on the face of the earth kamar aljanna to ba zan iya kawo muku su duka ba zan samu lokaci duk in ba ku so ku ji amma ana so in faɗi asalin abu da ya magana da ce kaga ita mace wato wanda ka san gira ne kun san gira yawa gira a miƙe take ko is bend yawa the bending makes it beautiful duk wanda giransa ya miƙe ba kyau ba ne ko aka ba yawwa muni ne to shi shine ce ita ya mace haka take a karkace kamar baka like a bow if you want to strengthen it you break it you make it ugly unpleasant unattractive ita to kai hakuri da ita yace ita ya mace tana da karancin hankali sai kai mata abin arziki da ce me ka taba min to kai hakuri mace kenan mace kenan tana son mu yi hakuri da mataye kar kullum ka dinga rigima kullum da ka shigo gida ka dinga faɗa ke biki ƙara tuwon nan bane biki son na jin yunwa ba kaza kaza kaza wani ka ji har yana zagi haba ma da uwar 'ya'yanka the flower of your heart flower zuciyarka kai kana daukan ciki ne kai kana shayar da nono ne duk tana wannan wahalar yanzu ɗanka ta taho da shi makaranta tana wahalar shi kai kana goyon ɗaya bayan ka ne amma kana gaya mata magana mara kyau da haka malamai suka ce wanda ya ce da matar sake yar iska ce ya sake ta have to be careful be watchful on the words you utter if you tell your wife you are rascal irresponsible wasu malaman ban ce duka ba suna da dalilinsu well it can be contested it can be debated i know amma ka san me kamata ka faɗi lantana ka je na gaya matarsa ke ni yadda nake canza mata yadda nake canza hula ne wannan ba mutumin kirki ba ne dole mu yi haƙuri mu yi haƙuri kuma da 'ya'ya karka zagi 'ya'yanka karka zage su an ce idan ka ce da 'ya'yanka Allah ya tsine muku mala'iku in suka ce amin to magana ta kare hmm. astaghfirullah alazim astaghfirullah astaghfirullah in muna yi Allah ka gafarta mana na shigo da wannan ne saboda an ce fasabaru sun yi haƙuri to in sun yi haƙuri annabawa mu muna koyi da su ne kuma shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa haƙuri fasabaru alama kuzibu wa udu hatta atahum nasruna an cuce su amma suke haƙuri har taimako ya zo musu wala mubaddila li kalimatillah ba wanda zai canza kalmar Allah wala qad ja'aka min naba mursalin lallai labari na annabawa ya zo gare ka ya rasulullah ka samu labarin su ka ji abin da ya faru da su ya kamata ka samu abin koyi game da su shine sakon wannan aya aya mai lamba 34 malam jika aya ta 35 Allah ya samu dace وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وإن كان كبر عليك إعراضهم idan juya baya da suka yi yana damun ka ka duba magana wa in kana kabura if they are turning away is so intolerable to you is so painful you worry about it idan juya bayansu ya dame ka fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ard aw sullaman fis sama tun bi aya wal in kaga zaka iya ka shiga cikin tunnel kun san tunnel to shine nafaq <clears throat> shine tunnel in ka je maka ka san tunnel anan ma akwai tunnel da yawa shine nafaq Allah ce to ka je karkashin ƙasa mana ko kuma ka zo da tsani sullama kun san tsani lada ko ka samu tsani ka je samaniya ka je ka zo musu da aya ba dan me ka damu kanka in suka juya baya ka yi haƙuri kawai amma in abin ya dame ka do you have anything to do je ƙasa ka zo da aya hausa ma ka zo da aya karka yi haka ya manzon Allah ka yi haƙuri kawai sai ce walau sha Allahu la jama'ahum alal huda da Allah ya ga dama da ya tara kowa kan shirya to anan wani zan ce okay ba she kafirai Allah ne ya dake dan ya ce da ya ga dama da kowa musulmi ne don't make the mistake idan kafiri yana kafirci ba yana nufin Allah ya amince da ya kafircin ba la akwai abin da malamai ke kira alqada'ul kauni da kuma alqada'ul shar'i wato hukunci irin na halitta da kuma hukunci irin na me misali ka ɗauki wata aya a cikin suratu an-nisa Allah ta'ala yana cewa ma'anar ayar kafirai suna cewa abu in ya same ka mai kyau sai su ce daga gun Allah ne idan mara kyau su ce kai ka jawo musu ya Muhammad sai Allah ce kul kullum min indillah duk daga gun Allah ne da mai kyau da mara kyau duk daga Allah ne amma kuma the next aya sai ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika mai kyau <laughs> daga Allah ne mummuna daga wurinka ne how do you compromise oh. ayar da ta wuce ya ce da mai kyau da mara kyau duk daga Allah ne amma kuma ga ya ce a ah, mai kyau daga Allah ne mara kyau kai ka jawo idan ka zo west kasashen duniya yau akwai a jami'a a wanda ake su aina orientalist sun karanta musulunci da kyau sun karanta qur'ani wasu masu da ce ƙur'ani ma kafirai ne misali a germany mr adam garmak it's german an ce ya kai shekara kusan saba'in ko tamanin yanzu ya haddace ƙur'ani ma kafiri aikin da aka bashi shine ya je niger arlit in kusan da arlit da irin su ta sawa ta sawa gari na da nakan ta zuwa wurin daga kano wai a je a halakar da musulmin wurin da kuma kano arewan mu wai a je tun da ya san qur'ani ya dauki ya murda ma'anar qur'ani daga ciki ke ce to ai gashi qur'ani na cewa fi jidha hablum min masad an ce a ɗau igiya a sa a wuyan mace a ringa janta mace ba ta da yanci a ƙasar musulmi kai ka san ba haka Allah yake abinda nake cewa anan wato Allah ya ga dama suke wannan abu to wannan misali mai kyau daga Allah ne mara kyau daga wurin ka ne amma kuma Allah ce a ah, duk gaba ɗaya nashi ne ya za ka yi bayani to irin wannan ne orientalist ke zuwa su to ga Qur'an ya ce kama nan ya ce kama akwai contradiction kenan littafin Allah a'udhu billah to ina faɗin wannan da yake ainihin yau muna shiga ƙasashe na duniya ana zuwa universities dan musulmi yana iya zuwa game da professor jahili ya halaka shi in bai samu bayani na ilimi daga malaman musulunci tsaya da kyau lokacin da Allah ya ce mai kyau daga wurinsa ah, da mai kyau da mara kyau ya ce a yi eh, ta fuskar halitta a ah, to kai kai kai kai da maciji da zakara wanne za ka sa ɗaki ya kwana eh a ah, to waye maciji waye zakara beautiful wannan shine malamai kira alqada'ul kauni Allah shi ya yi miciji amma ba na son shi <laughs> shi ya zakara ina so zan yanka in ci ne kullum min indilla to amma idan ka je ka ɗauki macijin ka san yana cutarwa ka ce ba komai Allah zai kare in ya sare ka you will be blamed to ne ma asabaka min sayi'atin fa min nafsi kama ana kenan anan wurin so da ya ce komai daga wurinsa eh by the virtue to kai ka yi su waye barawo waye liman a to wadu bayan Allah ba ne ko kuwa amma ya da ai sata in ya sata aka yanke masa hannu who is to blame blame him haka ma na aya take so ta hanyar halitta komai na shi ne amma da yayi kuma sai baka hankali cikar kai kaza yi kaza magana ta kare na shigo mana da wannan ne dan nuna mana wannan ma'anar aya walau sha Allahu la jama'ahum alal huda da Allah ya ga dama da sai tara mutane kan shari'a dan karka dauka ko kafirin kafircin wani kafiri yafi karfin Allah ne sai ce fala takunanna minal jahili karka kasance daga cikin jahilai sallallahu alaihi wa sallam nan duk ana faranta masa rai ne ana kwantar da hankalinsa ne sallallahu alaihi wa sallam aya ta gaba إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون الله يتي إنما أقول ما لما عربية سنة كرا إنما أداة الحصر walme wato article of wato wai exclusivity exclusivity da kuma inclusivity ma'ana kawai kadai ba kowa suke amsa kiran Allah ba wato waɗanda suke ji ne su ji ƙur'ani ba ji da kunni ba a ji ya shiga su gani su yi basira to su kaɗai ne suke ji wal mauta ba Allah matattu Allah zai tashe su waɗanda suke cikin kabari yanzu Allahu Allah zai tashe su kafin mu ma mu shiga cikin kabari amma ka sani mamata iri biyu ne akwai wanda ya riga ya mutu kafin ya mutu hmm. wallahi akwai matacce kafin ya mutu kafiri matacce ne ƙwarai ya mutu saboda rashin imani ya ce yukhrijul hayya min almayyiti kaga ya fito da annabi ibrahim raye daga baban shi azara matacce mutuwa dalilin kafirci na fata kuna ganewa to haka jahili da bai san komai addini ba matacce ne fatiha bai karanta karantawa alwala bai iya ba shekara wannan to sannan babban mutuwa kuma shine the separation of the soul from the body somebody drops dead so you pronounce him dead babbar mutuwa ke to in an mutu kuma za shiga kabari ne kabari shine barzakhu gidan jira a nan ƙasa kuma sai ta cinye jikin mutum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har suna cewa yana da wahala bayan sati uku da mutuwa mutum bai canza ba a canza wallahi malam ina karanta wani labari na faɗa kwanaki a Kano a khutba wani mutum ne yana da aboki to ya mutu tare suke tun suna yara sun san juna malam sai ce kai kewa ya ishe ni barin je kabarinsa me za ka yi masa zai iya maka magana ne ba zai maka magana ba sai je tsaya kan kabari ya habibi ma akhbaruk ma sami'tu anka منذ zaman ya dinga magana ya masoyi me kake ciki to sai kuma yake ba kanshi amsa shi mutumin wai mamacin ne yake ba shi ana cewa ta ya zan iya baka amsawa how can i answer you an riga an sa demarcation tsakanina da kai akwai iyaka da shamaki ya ce ina so ka sani idanun nan nawa har sun fice daga socket ɗinsu hannun nan nawa sun fara kwancewa cikin ya fashe yanzu nan ya ce tsutsa ke sukuwa a jikina worms shi na samu kaina a wani yanayi yanzu ba mata ba ɗa ba jika ba kowa kowa tafiya birni sai fara kuka sai juya ya tafi wai yana so ya baka sako ne ya bani sako yanzu kana ji kana gani masu bincike ana excavation kawai sadin dinga ganin gawa ana turo muku a cikin whatsapp ko ba ku gani ba ne to haka mutum fa yake wata ran mun je binne gawa a kano a kara wallahi malam muna tonan kabari sai ga fata ta yi bakakin yadda ka salle da birni malam mun tsorata al'insan mutum kenan eh shi sai wani yaro ya ce yanzu mala haka za mu zama na ce yau da gobe haka za mu zama da ya kai iya kasar da kake ɗiba kana gini dan uwa kila ma jikin ɗan uwanka ne domin da ƙasa aka yi ku wani ne ya dade da mutuwa ya zama ƙasa ka ɗiba ka gini kana cewa ka gini kana jin daɗi a jikin wani kake bacci hmm. wal mauta yab'afuhumullah ثم إليه يرجعون ما متى الله زي تاشيسو سننزوا غريش أكي ما يدسو وقالوا لولا نزل عليه آية وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون بل تنبيكو أنا هو da an rama ya tuntuɓin harshe kun yi maza kun gyara masa da wasali in kai kuskure Allah ce zan kare littafi na shi yasa babu littafi kamar qur'ani to barin tambaye ku me yasa ba za a ce ayatun ba me yasa dole a ce ayatan akwai dalili a nahu any grammatical reason for that babu amsa likaunihi maf'ulun bihi jazakumullahu khaira maf'ulun ne bihi domin ya ce me inna allaha qadirun ala an yunazzila ayatan maf'ulun bihi da'iman mansub idan ka ce aya kenan kuskure ayatu wa qalu kafirai suka ce laula nuzzila alai ayatun min rabbi me yasa ba a saukarwa annabi muhammad da aya ba suna nufin wai me yasa ba a bashi kamar sanda ta annabi musa ba me yasa ba a bashi taguwa irin ta wa salih ba me yasa a bashi kaza kaza shine aya anan ko qul ga ya musu inna allah qadirun ala an yunzila aya Allah yana da iko ya saukar da aya inda ya so walakinna aktharuhum aish la ya'lamun basu sani bane they were saying why Allah didn't send any sign or mark for him because I here means a potent a convincing potent to convince any doubting Thomas that, yeah, this is Allah's messenger. Then why didn't Allah send such to him? Like it was given to Musa, his staff. You know, the of Musa, والسلام, like the ability of Jesus Christ to revive the dead, to cure the lepers and those born blind. These are signs, miraculous feats. They were challengingly asking, why didn't Allah give Muhammad such ayah? But Allah said, Inna Allah qadirun ala ayunazil ayah. Allah has the capacity, the capability, the way withal to send any ayah if He had will. وَلَكِنَّ aktharun لَا Most of them know not. they're just dabbling in ignorance without knowledge Allah na da iko ya haka ba kuma ku ne za ku ce Allah ka yi abin da muke so ba wannan shine aya kuma na so ku sani yan uwa ai babbar ayar annabi Muhammad Qur'ani hadal kitab shine babbar aya manzo Allah ya je makaranta wani college yaje. wani university hmm. waye professor dinsa waye waye da sauransu amma shine malamin malamai profesan profesoshi da malaminsa shine Allah allamahu shadidul quwa ya zo da littafin da yaro dan ƙaramin irin wannan sai haddace shi ina jin na taɓa gaya mu ban sani ko anan ne. ina tawafi wata ran a ka'aba ina tawafi sai nake tilawa daga suratul rum ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر أتكيت سيري أتى sai na ji an kama karatun daga baya murya ta yaro sai gyara min nace to aktabi Allah ga wanda aka ce wanda aka ce malam daga Najeriya an ci shi gyara ina ran Qur'ani littafin Allah innahu lakitabun aziz when I look at him a small boy 13 year old boy sa'an dan karamin dana ce Allah wa Allah buwa waye gagarar misali sai na tambaye shi da larabci aina ta'allamta alquran you know his answer sai ce I don't speak Arabic a ce wai larabcin ma baya ji sai ce da ni my mother has been teaching me the Quran wannan shine sakon ya ku iyaye mata kuna ji my mother has been teaching me the Quran gashi haji ana karatu har ya gyara kuma dole ka yadda za ka zara ido ka ce ba haka ba kitabullah saboda haka ya jama'a wannan littafi na daban al'ajabi an gane ko shine ayar annabi muhammad je ka karanta shi ka haddace shi ko ka iya shi hasara ce a ce ka zo duniya har ka mutu baka san qur'ani aka ce duk zuciyar da bata da qur'ani is empty heart mai amfanin ta to inda baka rike ka to ai ka rike surutu ka rike ƙarya ai ka rike hasada ka rike gulma ai ko so haka wannan ita ce aya ta annabi muhammad it's the miracle of muhammad sir william mill yana cewa ni ban san littafin da ake karanta shi irin qur'ani ba ga shi kafiri ne if you wanna listen to it it is as if I am listening to a sound music shi a fahimta su ke ƙorani shi ne ayar annabi muhammad saboda haka allah ta'ala na cewa <clears throat> wato allah na da iko saukar da aya wanda kuke tsammani amma tare da haka manzan allah yana da aya ya yi addu'a ruwa ɗan kaɗan an sha da yawa misalai da yawa ga sanan walakin na aktharahum la ya'lamun sai dai mafiya ba su sani ba ne wama min dabbatin وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناهيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وما من دابة bari tambaye ku a tajwidi wannan wace irin madda ce tajwidi malaman tajwidi suna kiran wannan madda mai wa da ba. wace madda ce wannan مقدول اي إيه واجب ولا ايري لازم ولا ايري وكمل امنا يا جماعه لو كنتنا تفيا انا كده سمد اللازم المثقل الكلم المد اللازم المثقل الكلمي how many letters حرف ناس harafi uku madda nawa wallahi ta shaika ta shaika mu tashi yi karatu mu tashi mu yi karatu wannan shi zai gare shi shine soyayya ta gare ku a yi karatu anan a duk inda aka ta wannan ƙa'idar tajwidi ne fundamental primary elementary da ya kamata kowa ya sani malamai suna kira wannan almaddul lazim al kalimi alif uku harka shida zaka ce wa ma min dabba sai ka kirga yatsa shida ba malamin da ba haka yi ba Allah ya ce babu wata dabba filardi يشقوا في الأرض في رواية رواية في الأرض رواية إمام ورش وانين ورش مش قلت كم تجويد القراءات ويسمى وانين ورش مرم باكو أوبشن A سنسى عثمان ابن سعيد B يحيى ابن عبد الكريم سي محمود ابن لبيد mu ke jira ya jama'a A. Eh. A. Eh. wa kenan Usman ibn Sa'id kuma gaskiya ne magisin ne yayi

nan Allah ta'ala na ce umma min dabatin filardi ko fil ardi in ka ci arwayar waye habs an asif da na kallon ɗaya daga cikin manyan malaman karatu na duniya abdurrashid sufi suka kira shi jan sallah limami ne a qatar wani babban masallaci a kuwait zai ja sallaci to zai ce da su to kusan magana da yi kusan tasa da kuka yake cewa zan ja ku sallah ne amma da ruwayar imamu ibn amir ashami ya ce imamu ibn amir mutumin siriya ne ya ce zan ja da ruwayarsa ne ko Allah ya yayi wa Syrians bala'in da suke ciki wannan magana ta da zuciya a babban masallaci fa sannan kuma ya ce za ku ji duk inda kalmar ibrahim ta zo shi wannan malami ba ya cewa ibrahim ibrahim yake cewa ita ta kurkumin gyara masu shirin gyara haka yake ya ce duk inda ibrahim ta zo a ƙor'ani sai ce mai ibrahim wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha إني أراك وقومك في ضلال مبين نعم. وكذلك نري إبراهام إبراهام هكا الله يسوك أبو دين قراءات كنا والله دي ce ni zan karanta da ruwayar da siriyan ko Allah ya kawo saukin bala'i ce oh ya rabbal alamin Allah ka yaya a duk inda muke يا رب العالمين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناهي إلا أمم أمثالكم ما فرقت من شيء الله تعالى يتي باب وتدبى هناك تدبى suka ce duk abin da ke tafiya a bayan ƙasa ana kiransa dabba shi yasa har mutuma ana kiransa dabba don Allah ya ce babu wata dabba halitta da take yawo a bayan ƙasa wala ta'ir ko tsuntsuwa ya tsir da ke flying bi janahai da fuka fuka guda biyu illa umamun amsalukum al'umma ne kamar ku an yi irinsu sun wuce wato idan kaga ainihin birds su ma community ne in ka gama cizai communities ne menene ake kiran kifi a ruwa ana kiransu mai school of school of fish su ma al'umma ne oni ko kuma oni b kudan zuma ba ta kan canza gida ba kai tana kuka to suma al'umma ne community ne Allahu akbar idan ka shiga wildlife kaga gada kaga maraya kaga shabara kaga giwa kaga karakanda kaga kaga kaga kaga suma al'umma ne aljannu da ba ka ganin su suma umamun ne kuma duk mahalicinsu guda ɗaya ne karnuka umam ne saboda ya jama'a sai ce ma farratna fil kitabi min shai Allah ce babu wani abu da muka mance ba mu rubuta a cikin alkitab ba nothing is missed in our book of record kitab anan ana nufin me ba alqur'ani bane Allahul mahfuz hmm. Allahul Mahfuz the protected tablet shine littafin da aka rubuta duk abin da zai faru tun daga farkon duniya zuwa ƙarshe zuwan ka New York is not coincidental it has been determined by Allah Allah ce zaka zo New York kila anan zaka mutu kila zaka koma gida Allah ya sani Allah ce bin Uthman zai zo New York ya yi tafsiri zaku gaice shi an riga an rubuta Allah ce zaka ci to zaka sha ruwa an rubuta matarka wance an rubuta ma farratna fil kitabi min shay nothing is missed in our book of record komai da ka sani mun rubuta documental written codified and sealed am sealed really I like it sealed an rufe mai rage kuma me duka shi yayi stamping za ka yi kaza za ka ci abinci za ka kayi da Allah arga it's not something new it's not outlandish ba abinda muka bari cikin littafi thumma ila rabbihim yuhsharun sannan za a tashe su zuwa ga ubangiji shine alhashar wani malami na cewa mamatun thumma nashrun thumma hashar mutuwa fitowa sannan kan gurge shi aya ta gaba wallazina kadhabu bi ayatina والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات <coughs> الله يتشوى أن نسكك أن يتعاويمه those who reject our signs, our commands, our do's and don'ts. Shine ayata na anan ko? Summun wa bukmun. Kurame ne. Kurame ne. Kurame jam'i me kenan? Kurma. Waye kurma? Madalla wanda baya ji. Alright? Wa bukmun bebaye ne. bebaye jam'in mai kenan bebe the dumb deaf dumb ba sa ji ga su da kunnuwa fato-fato amma ba sa ji ga su da baki amma ba sa iya furta alkhairi sun mun wa bukumun fi zulman suna cikin duhu a cikin duhu that's not electricity no ba wannan ke nufi ba duhun kafirci duhun zalunci man sha illa yudli duk wanda Allah ya ga dama sai batar da shi Allah kanka batar da mu ya Allah wa man yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda kuma Allah ya so Allah ka so mu da haka sai ya sanya shi akan siratul mustaqim hanya madaidaiciya barin tambaye mu as-siratul mustaqim kullum muna roƙon Allah sau nawa biyar ina ya fi biyar goma sha bakwai beautiful we ask Allah for as-sirat al-mustaqim at least 70 times a day how صلى أصباهي ركع بيو اهدنا الصراط المستقيم ركع بيو أظهر ركع هدو اهدنا الصراط المستقيم بيو ga hudu nawa la'asar raka'a hudu ka faɗa magariba lisha gafata malam nawa kenan kullum muna roƙon Allah ihdina siratal mustaqim kullum sau goma sha bakwai amma na ce at least saboda akwai nafila ba ambata minimum muna sallar tarawih ana faɗa sallar duha tana faɗa an ce a rana annabi muhammad na raka a arba'in in a day ga farilla ga arrawati ga qiyam layl 40 raka'at sai malamai suka ce a wanda zai yi wa Allah raka'a arba'in yana knocking a kofar Allah lalle Allah zai bude masa kofar saboda ya jama'a wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda Allah ya ga dama sai ya sashi akan siratul mustaqim siratin mustaqimin asifa wal masuf annat wal man'ut as-siratul mustaqim shine me hanyar Allah hanyar da manzon Allah ya kawo ya annabi cito da hannun dama shine as-siratul mustaqim yayi bacci yana kwanta a bangaren dama ne shine as-siratal mustaqim yana raba kwana tsakanin matansa as-siratal mustaqim yana da mata biyu misali to kowa ke na baki kwana uku na baki kwana uku barin tambaye ku ka ba matanka biyu kwana uku uku sai kai kwana biyu a gun wannan on the third day sai kai tafiya in ka dawo sai ka je ka yi mata balancing up ogare shi kenan sri ka je inda kake so ana bada balance ka je ka cika ba gaskiya ne eh ka je inda kake so amma wallahi ana son zama lafiya ka je ka cika kawai dan ka zauna lafiya amma idan kuna da pre-arrangement ka ce to kun gani yanzu Allah ya sa ku biyu ne yanzu da wance da wance in na yi tafiya ku ba ni dama in na dawo in je inda nake suka ce mai gida ba komai to shi kana da lafiya alhamdulillah kefi fi kyau da Allah ma za ku kiyaye wannan karka ce za ka yi abin da kake so ka zauna kai shawara da matanka bangaren sirat al-mustaqim in aka maka haihuwa ka sanya ma ɗanka suna mai kyau bangaren sirat al-mustaqim مبارك محمد عبد الله عبد الكريم ميمونة عائشة أمة الله أمة الرحمن أمة الكريم nice name kuma a daina kiran yara what is abdul saboda mu yan zamani ne wai no is a short form of abdullah no So we abdullah ko Abdullah. ka iske ana kiran yarinya fatima tima tima tima ba ne ba ne bashir a dinga ce bash alhaji bash who tells you wani irin bash muka bashir a takbir annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirna na aisha aish wannan ana kiransa tarhim wannan ba tarhim bane dan me ba san mai tarhim ba okay iske 'ya'yan musulmi ana kiransu da suna mara kyau sunansa abdullah abdulkarim amma yana da ainihin nickname cockroach the monkey the brutal action brutal action <laughs> Allah ce wala tanabazu bil alqab bi'sa lism al fusuq ba'd al iman kada ku ringa amsa suna irin na fasikanci abinda nake cewa nan as-sirat al mustaqim tauhidin kai kyau as-siratal mustaqim ka sallah as-siratal mustaqim kai gaskiya a ciniki as-siratal mustaqim hmm. kai direba ne na cab a New York misali ka ɗauki mutum ba Amerika ya manta kuɗinsa nemi inda yake kai masa as-siratal mustaqim ya masa islam ya ce in yi gaskiya hmm. da awa a so wannan kalma as-siratal mustaqim tana da matukar fadin gaske aya ta gaba in muna da sauran lokaci mai Allah ta'ala ya ce قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون waɗannan ayoyi guda biyu a nan za mu tsaya don mun zo kan gaba mun zo kan gaba ne so za mu tsaya nan insha Allah ta'ala bayan mun fassara su Allah ta'ala ya ce qul ara'aytum in atakum azabullahi au atatkum saa gaya min ku bani labari tell me idan azabar Allah ta zo muku ko kuma tashin kiyama ta zo muku baktatan hmm. shin wani Allah za ku roƙa ba Allah ba a ghair la tad'un in kuntum sadiqin wani ba Allah ba shi za ku kira kuma kai ka sani ko kafiri ne in ya gama sifa sai ce ya Allah ko ba haka ba sai ce ya Allah sai ce bal iyahu tad'una fayakshi ma tad'una ilai insha bal ba haka ba shi Allah kadai kuke kira ya yaye muku abin da kuke kira watansauna ma tushrikun You tend to forget your friends in obeying them. Sai ku manta da kuke bauta musu. Waɗanda kuke bautawa sai ku manta da su, ku koma ku riki Allah kawai shi kaɗai. Saboda ka ‘yan uwa musulmi, wannan na nuna mana hali irin na dan adam Duk mutum da ka sani, ko ya ce da kai ba Allah, to in ka kalle shi da kyau dole ya bi Allah. domin dole ya ji yunwa da ci abinci ya bi doka Allah ne dole dole ya ji bacci eh ko he has to go and sleep ya bi dokar Allah ne unconsciously iska idan ta blowing za ga leaves suna haka they are responding to the majestic command of Allah so bi dokar Allah ne iya you drive your car you apply your brakes kana bi dokar ubangiji ne so Allah shi ne Allah so ko kafiri ya ce ba Allah ƙarya yake subconsciously ya da akwai amma nan ba zai masa magani ba tun daga yadda yake saboda haka Allah baraka wata ala na cewa Allah kadai za ku kira watan sauna ma tushrikun daga nan sai ku mance gumakan da kuke bauta musu ku mance shirkar da kuke yi Allah baraka wata ala. ya ainihin wato nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata a ne kamata mu tsaya barakallahu li walakum fil qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikr al-hakim malam ka sha tana sadda kai dalilai guda biyar ya haramta amfani gaskiya ne gaskiya ne a dalilai guda biyar Allah saka maka da alkhairi ka tunatar da mu da suka sa haramun ne wato a sanya ƙur'ani a matsayin ringin tom dalilai guda biyar ya kamata mu ji su ko? dalili na farko idan ka sa quranic recitation a matsayin your rt ringing tone dalili na farko ka mai da ƙur'ani kamar yaron ka kenan domin ringington kamar yaro ne yana gaya maka oga oh, you bin called that's the message shi yasa wasu wayoyin suke cewa boss you get a text message boss wasu wayoyin suna gaya maka haka boss you have gotten a text message mana yalla bai honorable kana da sako so duk lokacin da ainihin aka kira ka ringington is as is as good yana gaya maka cewa ana kiranka yana serving ɗinka ne yanzu ka yi reducing qur'ani ya zama sabon ɗinka kenan kun gane wannan dalili na farko kenan ka mai da qur'ani kamar yaro <clears throat> da an kira ka sai ka ji sudai ko ka ji muhammadu zaman ko muhammad ayyub ko alhamidi to kaga dalili na farko kenan dalili na biyu kuna ji na idan ana karatun qur'ani hankalinka na kan karatun ne ko yana kan mai kiran ne tsakaninmu da Allah your attention is not on the Quranic recitation but on the color ok yanzu hankalinka baya kan Qur'ani Allah ce uwa an sito ina wannan ayar take so hankalinka na gun mai kira ba kan Qur'ani ba dalili na biyu kenan dalili na uku ku sani duk wanda ya sa karatun ƙur'ani a matsayin ringin ton yana bari a kai ƙarshen aya? ana kai ƙarshe? sai ya katse innan ladina ƙalu rabbu na allahu sun mastakamu falakhaukun alayhim walahum ya zanon kafin ya kai sai yanki ya kake yanki maganar allah kana yanki maganar allah? you cut short of completion dalili na uku dalili na hudu kai abin da muke kira senseless generalization like how because idan ka sa ƙur'ani a matsayin ringing tone sunan shi ya zama mai ringing tone wanda ya sa whispering pito sunan shi mai wani zai sa ainihin ruwa fuwa ka ji ruwa sunan shi mai wani sa knocking sunan shi mai so da qur'ani da fito da ruwa duka ba su suna daya ya zama senseless generalization baka kira na qur'ani ba na hudu idan ka sa qur'ani a biyar. idan ka sa zaka shiga toilet restroom da kuke kira nan mutum shiga ban daki kawai sai ka je kara ana tashi how do you feel hmm. wuri mai kazanta to duk wanda ya sa ainihin qur'ani a matsayin rt ya yi haram wannan kuma ita ce fatawa ta manyan malamai a saudiya kafin su ba da fatawarsu alhamdulillah mun ba da wannan amsa wurare da yawa a nigeria many of nigerian universities and campuses in nigeria so don't put Quran as you empty. Have I communicated? Have I? So haramun ne. Wasu na cewa to idan kolaton ne fa, well it's got a different issue. Amma dai ka sa Qur'ani a matsayin arti hada laifi. Abu na gaba, neman taimako. Na gaya muku je ba nemi taimako muku? Mun ce ai haƙuri ko? A huta. yau an zo kamar da muka yi shekaran jiya shi za mu sake yi kowa ya bada abin da Allah ya hore masa kamar da na faɗa shekaran jiya da yake yau juma'a babban rana ce yau zan yi tambaya babba ne na bukatar wanda ke da ainihin dala dubu da ɗari biyar ne ka nema da kauri an ce in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki da babban masaki ake tambayar wanda ya sun yana da ainihin in ka san kafi karfin 1-5 tun na ka kawo nan 1,500 dollars wanda ya sun ya karfin haka to ya kawo ya ajiye wa Allah saboda wannan aiki na mallakan wannan gida da aka yi ta magana a kai wanda makaranta ne gare mu idan muka samu lokaci sai mu sake sauka yadda muke har mu je ga wanda ma ke da dala nawa ashirin da wanda ke da goma saboda abin da nake da shi zan bayar wanda ba da shi ba zan iya ba kuma Allah bai dora abin da ya fi karfi na ba to amma da yake al'ummar annabi kamar ruwa ne wanda kana ganin ba shi da shi yana da abinda da baka tsammani to da haka sai ka bar abin a faɗaɗe kila wani ya zo to muna son wani nan ya zo kila wannan kai ne kila ne ne kila ku ne saboda haka abinda muke bukata kenan a yanzu nan kuma la'alla kafin mu sauko ƙasa mu ce misali dala dubu haɗari biyar kaza kaza to kila ya kamata mu fara amsa tambayoyi ko? min why sai mu amsa tambayoyi da muke da su amma lalai ku sani idan baka da wannan adadi to abin abinda kake da shi lallai zan zo kan gaba ka kawo Allah kuma ya ba mu halin taimakawa ya mana agaji da bismillah Assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya na farko na jiya da aka so a tambaya shine wani mutum da yake aiki inda ke sayar da giya da alade amma shi ba shi ke sayar sayarwa bayan ma yana aikin wurin giya da alade ina da amsa ko na biyun amsa na biyun nan ne ko mutum ne yake sallah on and off yau ya yi gobe bai yi iya sai da ya rasu sai limamin goye kiya ya ba shi sallah ya wannan e duk mutumin da baya sallah on and off ana kiransa tariku salat tariku salat yau ya yi gobe yaki to nan ya tabbata cikin hadithi manzon Allah ya ce ya ce bambanci tsakaninmu da kafirai sallah wanda ya batta ya zama kafiri su da wasu malamai ke ci a ah, man taraka faqad kafar ashe duk mutumin da ya bar sallah ba musulmi bane ko suka ce a'a in dai ya barta amma ya san cewa wajibi ne yayi to misa bai yi ba suka ce kawai shedanci ne to shi wannan idan ya mutu fasiki ne mutanen kirki kas su mai sallah samu mutane kawai gama gari ordinary citizens 'yan kwaya su mai sallah mutane na banza su mai sallah don aikinsa na banza ne idan ku ka gamsu da cewa ai in ya bari ya zama kafiri to ba magana kai makafiri sallah saboda haka idan mutum yana sallah yana wasa to yana cikin hadari kwarai babba babban hadari domin in ya mutu ana iya ƙi masa sallah somebody who is heedless to prayer heedless does not heed his prayers when he dies the scholars of the view you don't pray on his dead body but you can just look for the down present the masses people in the society the ramshackles let them go and pray on that body amma mutanen kirki ban da su wannan ita ce amsa wallahu alam wa bihi tawfiq kan tambayar malam shine ko mace ta yi tafi maza a makabarta za ta yi makabira su bi su su mace za ta iya dai bin maza sallar gawa wannan ba shakka in tana so amma mace ta bi maza zuwa makabarta la shari'a bata ce ba sai dai babu laifi tana iya kai wa makabarta ziyara misali sau ɗaya cikin wata uku in ta ringa zuwa constantly to Allah zai la'ance ta Allahu alam na fudu wa mutum da ya sa kamar CD ya ji kurani from kamar da aka shiga cikin azumin ga from fatiha zuwa nas ko yana da eh, lada kamar wanda shi kuma ya zauna ya karanta ko wanda ya zauna yana cin kamar da muke zaune da karanta zuwa tun fatiha zuwa nas a ba zai kasance ɗaya ba kaga wanda ya buɗe ya karanta farko hannunsa ya juya takardar ƙur'ani lada ne idanunsa yana kallon takardar lada ne harshensa na karantawa lada ne bakinsa kuma na karanto shine harshen kenan misali wanda kawai ya ji aiki kawai ya yi misali shi mai karatu shi ma ya ji ai don yana jin kanshi da kanshi ai ko kuwa sau gaskiya ba ɗaya suke ba shi yasa ka tara alkhairi ka karanta ka ji ka saurara kuma ka juya ƙwar'ani Allah ya samu dace. yawa tambayu da wanda ke sauraron rediyo suka turo mana shi za mu karanta mu malam na farko wata bayar allah daga atlanta ta aiko tambaya cewa wato mijinta ne ya rabu da ita amma tana da iko ta ga ɗansa da yake ba ita ta haife shi ba sun yi su yi aure tare da shi a'a haramun Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma karsala kar ku taba yadda ku aure matayen da ubanninku suka aura ai in babanka ya auri mace permanently is a no go in for you ba magana aure tsakaninku saboda Allah ki haƙuri Allah ya fito miki da wani miji amma ba dan mijinki ba she asked a question that uh, She has been divorced by her husband. She now sets her eyes on the son of her ex-husband. Can he marry such a son? The answer is an emphatic no, categorical no. The Quran says it. Don't you ever marry the wives once married by your fathers. It is a sacrilegious behavior. So by Allah, Allah kawo miki miji na gari na'am malam tambaya ah, malam na'am tambayan da yayi ne shi wannan yaron nan hmm. ba shi ne uban shi ba ko dai shi ne uban shi eh lamin ai ta fada ta ta haife shi ba ba ba ita ta haife shi ba amma oh, oh, oh. baban shi ne a gane ba ita ta haife shi ba amma dai ai ita matar baban shi ce yawa family tambaya ta biyu a wato kamar yadda malam kake karatu nan in kai karatu shi mai kabbara mu ce allahu akbar ya yi daidai yadda ake tafsiri jaizi wani ya turo min tambaya daga atlanta cikin yan uwa akan irin wannan shi tambayarsa masu cewa a takbir da kuma ainihin idan ayi ayi kabbara idan misali aka faɗi wani abu na addini sai ka ji ya kama maka kai lokacin da za ka kabara kai baka ma sani ba ai it's natural amma mai dalili dalilin mu sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu an lokacin da a farko farkon musulunci kusan ya ce zai je yaƙi manzon Allah zai je yaki annabi a lokacin musulmi suna zaune a gida ne gidan arkam a nan suke ibada umar ya tafi da makami sai ya gamu da wani sahabi ana sa nu'aym ibn abdullahi nahami ya ce umar yana za ka ne ya ce zan gun wannan yaron ne wai nabi ne yaro sai ce kash ka ce za ka je gun annabi ka je gidanka your younger sister ta riga ta musulunta ka je ka kashe wuta a gidanka kafin ka je ka kashe gobara a waje saboda ka sai kama hanya zuwa gida ya da yan uwar tasa to kafin ya shigo gidan suna karatun qur'ani sai ta ce a ga umar nan tafi sai suka boye qur'ani to wanda ke koya musu qur'ani shine khabbab ibn al-arad wani sahabi ne makeri blacksmith da ita da mijinta sa'id ibn khalid sai shi mijin sai shiga gado sai buya dan ya san umar sai ce na ji kuna karatu me kuke karantawa ne sai suka yi shiru da ya daga hannu sai mari mijin ashe shi malamin ne ya buya kai ba mijin ba sai mari mijin sai jini a kai wa miji na ta ce kai umar ka tsaya imani ne mun yi da annabi muhammad you can do your worst kai abin da za ka yi malam sai wannan magana ta sa sai collapse sai ce to ku bani abin da kuke karantawa ta ce ai kai na jasa ne ba za mu baka ba je ka yi wanka mu baka qur'ani ya je wanka ya dauko qur'ani aka ce fara karanta taha طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فرقك sai ce wannan shine abin da Muhammad ya taho da shi amma ƙurashawa Allah wadan ku kuwa sai ce ku nuna min inda manzan Allah yake musulunta sai aka kai shi gidan arkam ibnu abil arkam ina kallon gidan yanzu haka a makka a zuciyata daidai gidan sarki kasar safa gashi nan a sama malam sai umar sai ji sahabai da suka leƙa suka ce wai umar ne fa sai hamza ya ce ku kyale shi in ya zo da alkhairi zai ga alkhairi in ya zo da sharri ku banni na isa amen much for him yana zuwa sai annabi ya kama shi ya ce kai umar bai kamata ka musulunta ba ya ce na zo in yi imani da manzan Allah ne yana faɗin haka sai sabai suka ce Allahu akbar that is my point that is my point sai suka yi kabbara saboda jin daɗin abin da ya zo yi saboda ka da ana karatun ƙur'ani aka ce Allahu akbar wannan ba laifi ne insha Allah ta'ala inda malamai ke debate to wani ya ce a takbir <clears throat> ku yi kabbara wasu na ganin wannan ba a samu a cikin rayuwar salaf ba wannan ita ce amsa ɗin amma idan mutum ya umarci mutane su yi kabbara a matsayin ibada ne ni ya fahimta ta Allahu alam bazan ce ya laifi ko ya sabon Allah ba domin ya ce a kira sunan Allah ne amma ka sani baya daga cikin style din magabata wannan ita ce amsar wallahu alam wa bihi tawfiq to malam tambaya da zamu doki daga danta na karshe shine mai shina nuna cewa da ake karatun alqur'ani yana saurara yana jin kirmiyan mutane mene etiquette ko kuma ladabi na wurin sauraron tafsiri ko kuma karatun eh idan ana karatun qur'ani akwai ladabi shine shuru Allah ce wai da kuri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karatun qur'ani ku yi shuru ko nasu ma'ana ba za ka dinga ana kana surutu ko kana daga murya ko kana yawan dariya da wasa amma za a iya faɗin wani abu da zai saka dariya amma ba za ka kyalkece ba ƙorani ba gun wasa bane tafsiri majalisin ladabi ne shine etiket ɗin ka natsu ka ji mai ƙur'ani ke cewa abin da ya baka dariya ko sha'awa wani sai ka kira sunan Allah astaghfirullah hasbiyallah amma ba a hana ka yin dariya ka ba sai dai ba cewa ba wasa ko ana karatun ƙur'ani kana surutu dole musulunci san akwai ladabi da ya kamata mu kiyaye na'am tambayar ke bin kamin da mu tambayar su jama'a su ba da sabila kamar da mana ce kamin a yi tambayar ke bin eh, ai sabila an yi magana ai na ce da ku dala dubu da ɗari biyar har yanzu ga ko sen a nan ba ko to na canza na sauko zuwa biyar wa yake da shi kuma na ce hatta iyayen mu mata ku je gare su dan suna da aikin alkhairi kwarai a wannan gaba zan yi ma wata yar uwa addu'a dan je musamman lokacin buɗe baki saboda wanda ya abin arziki ka gode masa ta ce ga koko da kosai a kai wa malam ainihin addu'a na aikin alkhairi to muna fata Allah karba miki bukatar ki na alkhairi Allah biya miki da dukkanin musulmi abin da kike jin tsoro Allah ya ajiye miki wannan aiki ne na alkhairi da haka eh, ina ƙara jaddada muku bukatar kawo taimako to daga nan kuma kowa abin da yake da shi ya kawo an buɗe kofa kowa abin da yake da shi ya kawo maza maza maza maza da Allah Masha Allah wata yar uwa ta bada 200 dollars Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya biya ta da gidan aljanna amin a To ta kun ba da 25 saboda kudin iftar na abinci. na Allahu akbar. To kun gani mace kenan ko? Ta yi kasafi komai ta bayar Allah ya saka miki da gidan aljanna. duk abin da kika fitar Allah ya baki ninki ninki kan ninki kuma ku koyi da irin wannan aiki na alkhairi na'am ana cikin an san fi saboda tambayar da ke nan ne mutum ne ya yi ba matan shi wani lakabi ne da yake kira matan shi da yake kira fatima ko aisha ko kamar me kuma ya ce mata me sweetheart kai babu laifi idan mutum ya kira matarsa da lafazi mai kyau na soyayya ya ce mata sweetheart ko masoyiya ko rihana ta a tare da matan ka ce habiba ce malam malam da zo kayi magana kamar da zo da zo ah, kayi kamar nicknames din da ake kira ce ka baya ka ba da example kamar mutum mace ne take da suna fatima ke ka ce tima to yanzu matsayin kamar eh, follow up kan question eh, eh, da ya tambaya matanka ne na kamar da kake ba ta na jin daɗi ba wai wani nickname a mi to kwanci kwanzo ce ne banza yadda ne kake kiran da ke na soyayya na kauna ya dace ai shi ne na faɗa yi matan ka za ka gaya masa laƙabi mai kyau ya habibati sunanta misali aisha sai ka rinka ce mata habiba babu ne. ita kuma ta kira ka habib my darling ai ba laifi ba ne kuma yanzu haka fatima na yance mata tima ko fat Anasu, anasu, anasu, A daina yawan dariya sosai a majalisar ilimi, malazinci ladabin kowa haka ba, shi ne tsofin da nan waye a yan Atlanta majalisar karatu a kiyaye. Idan mutum yana da mata sunanta Fatima, ai na gaya manzon Allah yana kira Aisha, Aish, yana mata tarhi. idan kai kayi da niyyar irin wannan ne is okay amma ni ina faɗa ne suna yi ne kawai saboda koyi da wasu mutane su ba musulmi ba wasu ma san asalin wannan abu din Allah ya sa an gane barakallahu